To alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah da ba da kai saurara akan Peace da Media ga mutanenmu na Najeriya me za ku fadi da mutanen Najeriya an gamu da ku daga kasan makkaratul mukarrama me za ku fadi musu Alhaji kai za kai yi magana farko eh, mai za ka fari da mutanen Najeriya da ke kallon ka yanzu aka kan Peace Dawa Media mu dai mun zo mun zo Saudi Arabia kamar yadda ake mana bayani akwai wahala akwai kaza kaza shiga harami akwai wahala mu dai gaskiya duk mu gani ba ba ku gan wannan wahalar shiga harami ba ba mun zo Madina mun ji daɗi mun shiga rauda ba iyaka ba wahala ba ɓata lokaci na'am eh kuma mun zo maka ma mun zo mun sauke umran mu lafiya ba wani tashi hankali gashi kuma an yi sallan juma'a lafiya an tashi lafiya ba wani tashi hankali to insha Allah malam mai kamar ka fari da mutane kai kallon ka alhamdulillah mun yi sallan juma'a lafiya yanzu haka mun kammala komai lafiya masha Allah muna hanyar koma gida insha Allah to an sa an sa jama'a cikin addu'a kai kuma mai raka fari mai gida a'a ni ba ni da abin da zan ce a kana da abu kai da mutane addu'a mana kana kasan makka sai dai godiya godiya da kai ka gode da Allah da mutane ko na gode a Allah ne sannan na gode a jama'a alhamdulillah la kulli hali to me gida fa eh ni ma ba abin da zan ce sai godiya Allah ya karbi ba da mu Allah karbi ba mu. abin da muka yi karbabbe ne insha Allah to me gida kai ba kai magana ba kai ni to kai eh Allah ya ba kasan mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya ba kasan mu wadata amin shine bayani bayani da kai to jama'a ku saurara kan peace dawa Allah ya sauran ah, jama'a kai mutumin wani gari ne Najeriya mutum Maiduguri Maiduguri kai fa mai gida mutum Maiduguri Duka ku Maiduguri ko fito to ina mutanen Kano ai ban ga mutanen Kano ba an yi miyan kwakwa daga Najeriya insha Allah ana yi matan kana miyan kwakwa a matan ka ta ah, miyan kwakwa miyan kwakwa kwarai kwarai kullum tana yi Allahu akbar to amma daga nan ka san Makka ba miyan kwakwa ah, eh to ana samu da amma karen karen ga shi na ka samu wani yawa haka dai ka ke kana to jama'a sa jama'a cikin addu'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim to jama'a ka ganga mutanen Kano mu nan a kasar Najeriya me gida Kano kake eh, a Kano ne a Kano kai fa ni a daura nake daura ah to ai shi da kai ma cika almajiran malami Aminu Daurawa ne eh, eh to ai mu malamin mu kenan eh. to me zaka fari da mutanen Kano daga kasan Makka me zaka fari musu yanzu aka eh assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam da fatan mun yi juma'a lafiya ya kuwa fatan alkai na'am sannan kuma Allah ubangiji ka amin Allah ubangiji ya gyara mana Afirka ga baki daya insha Allah amin da kuma dage mana imanin mu amin ina kuwa fatan alkhairi insha Allah mai gida fa mai daga ka da jama'a da ke kallon ka a Kano a kasan Daurawa za su ta duban ka daga Daurawa suna na shi Aibu ba na Daura kaɗai ba na ko ina musulmai gaba daya na na gana duka baki daya har na gana kuma kai ma ina ma barka sannu da kokari na ina ganin kokarin da kai to Allah ya karba muna. amin in an te harami a sa kowa yan fi su dawa addu'a insha Allah Allah ba su iko su ma zuwa insha Allah eh insha Allah mun gode insha Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin barkamu da juma'a dawa ne daga kasan maka ina ganin ka koda yaushe akan media a'a ah! wallahi daga nan kasan saudiya daga nan saudiya ina ganin ka kullu kana duban mu kullu ina ganin ka akan media muna nan muna kuwa wallahi ah, kuna fadakarwa da mutane kuna eh, kuna kuna fadar gaskiya gaskiya wallahi eh, gaskiya gaskiya yake wurin mu muke duk lokacin da zan ganka eh in ga kana fadar gaskiya fara haka muke to Allah sa mu yi gaskiya haki yauma amin ya rabbi eh, Allah kuma ya sa saboda shine muke yi amin ya rabbi to ayyuka mutanen fi su dawa addu'a duk jama'a da suka zo garin nan eh Eh, akan su yi adda Allah ka amsa musu da amin Allah ka amsa musu da amin duk mutumin da ya zo garin nan kuma Allah ka maida su kasar su lafiya amin Allah ka maida su kasar su lafiya kuma Allah ka zama man da kasar su mu lafiya amin amin da Ghana da Najeriya dukkan duniya Allah ka zaunar da ita lafiya amin Afirka gaba daya har ma Asiya gaba daya in dai musulmi ne Allah ka zaunar da su lafiya amin amin Allah ka amsa man da amin amin mun gode assalamu alaikum wa barakatuh